yau muna ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu amma ba ɗaya ba So, sun ma zan dai ɗaya yau ɗaya ga watan rajabin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda wanda ya zo daidai da ishirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin masjidin nuri wanda ke mabiyar idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin بلوغ المرام من أدلة الحكام نشيه مالمي الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا أنا قيل كراتو منا تكن باب الرهبي منا تكن كتاب الجامع كتاب الجامع منا بابنا هدو باب الرهب من مساوي الأخلاق نمي أقول هالاي باب دك بيان بيان مي أقول هالاي saboda dan uwa musulmi ahalin sunna ya nisance su kamar da muka ambata malam ibnu hajarin ya kokari ya tattaro muna kusan a miyagun halaye kwara-kwara har hamsin saboda mutum ya gudane su idan ana bela karatun mun tsaya kan na talatin da tara yau za mu tashi na arba'in cicicif game da talatin da tara la ta sabbul amwata fa innahum qad abdau ila maqaddamu ba a zagin matattu idan suka wuce wani ya tambaya anan, nan na cewa to ko ko waɗanne iri ne ko ko duk laifinsu ko ko ko da ƴan wuta na ko ko rai a'a idan dai an ka tabbatar da nassi kana da nassi cewa wani kafiri na ko ko wani ya mutu kafiri ko wa dan wuta na ko wani la'ananne na kana ila'anta ta yi saboda samun hadisai game da waɗannan amma idan baka da nassi game da wannan ba a yi hadisi na gaba an huzaifata radiyallahu anhu بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتال متفق عليه wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suka ba mu bayanin mugun hali mugun hali daga cikin miyagun halaye annamimanci ko kuma a ce yaɗa jita-jita daga Hudhaifa radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace la yadkhulul jannata qattatun riwayar muslim sai ce la yadkhulul jannata nammamun sai suka ce to qattatun shine nammamun mai annamimanci nammamu daga namimatu annamimatu ko nan kusa kusa mai akadar na cewa wannan namimatu abinda annamima gutsiri tsoma nan ka kwashi labarin wannan ka kai ma wancan ka ji wancan labari ai kaji kaji kaji kaji wani abin da ya ce game da kai shine ake ce mana nima sai dai masu lugar larabci sun bambanta tsakanin kattatun da mamun suka ce mamun suka ce to akan haka duk hadisan yana ɗaukar biyun kenan mamun wanda zai zanna cikin mutane da shi aka labarin ana gama ya tashi ya kwashe ya kai ma wasu to sai a ce mai mamun hasali ma shi kaka faɗa ma hasali ma shi gutsura magana wai wani wani kaji abu kaza da kaza kaza shi kenan sai ka ku sai ka zarce to ashe dama abin da yake so ya dan bugi cikin ka sai ka zubo to shi aka ce mana mamun sai suka ce to shi ko kattatun a harshen larabci shi sataji yayi wucewa ya ji ana faɗi sai kashe kunne yayi kamar wani abu ya kai sai dan yi labaran ba shi kuka faɗa ma ba kila ma da ka ahamu yana nan sai ka kyafa tsawon ka ya shiru amma dama ya ji saura to sai ya ce ya ƙarasa shi ko shi ya kattato an gane ai shi ba a ko labari da shi ba kilan ma ba a sanya jiya to la da dakhulul jannata kattatun to in haka na suna da bambanci sai mu ce lalle hadisai kenan biyu na duka suna ba da hukuncin abubuwan da azanna a faɗa ma da kasaciji. ka je sai ka ƙara duk gudana duk haramun na la ya da kullu jannata qattatun muttafaqun alayhi wannan mugun hali a cikin litahin da muka shi anna arba'in ga wasu hadisai nan guda biyu hadisi malam ya sake maimaita suna da alaka da abin da ya gabata hadisi na farko an anas radiyallahu anhu وعن انس رضي الله anhu قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa Sallam. من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا malam da biya dan taba tahiya sai ya kawo hadisin gadabu saboda mi saboda shi uwan laifi shi an mugun halin da ya kai kai baro duk wasu abubuwa suna iya aibanta su bai saurin cin ma ban da gadabu shi yasa da ya dan taba tahiya sai ya maimaita hadisin gadabu anas bin malik radiyallahu anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ce man kaffa ghadabahu duk wanda ya danna hushi ya hasala amma ya ciji ya dauri bai aiwatar da abin da zai kawo mai matsala ba kaffa Allahu anhu azaba shi ko Allah zai kange mai azaba ba zai mai azaba ba ta duniya da ta lahira ta duniya wanda sanadiyar hushin da yayi abun zai biyo baya don zai yawa in mutum yayi hushi ya aikata wani abu sai abin ya wuce gona da iri karshe sai ya koma nadama to Allah zai kare shi daga wannan sannan ranar alkiyama Allah zai kare shi daga azaba tai ashe dai ana son ka danna fushi wal kazimin al ghaiza wal afina anil nasi eh sannan kuma la taghadab hadisin da ya gabata ya maimaitu akhrajahu at-tabrani fi al imam at-tabrani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-awsat dama imam at-tabrani yana da littafai guda uku akwai al-mu'jam al-kabir akwai al-mu'jamul awsat sannan akwai al-mu'jamus saghir to a cikin mu'jamul awsat malam as-saghir isamir na cewa sahihun bi shawahidihi duk da sanadi ne dan kacce nice amma dai saboda yana da shawahidu da yawa hadisin ya koma sahihi insha Allah yace walahu shahidun yana da shahidi min hadisi ibn umar ta layin hadisin ibn umar shi kuwa ruwaito shi inda abid duniya wajen abu duniya duniya ya ruwaito shi shi ma kasabiki in jimalan shi ma wanda hadisin yake cewa man kafa ghadabahu satara Allahu auratahu duk wanda ya kange hushinsa Allah zai ruwa masa asiri ai kaga ko duk wanda an kawo azaba an tona mai asiri eh da tono asiri da yema azaba ai kusan suna da dan jumma dan jumaina to kaga sun yi kusa ɗaya yana gabgata ɗaya shi yace shi yasa yace sahihun kasabihi abu na gaba wannan hadisi mu karanta shi na da wasu dabi'u da muka karanta can da sun ka wuce saboda haka ba mu lissafa da su in akwai sabuwa sai mu yi sawa da ita a matsayin arba'in da ɗaya wa na bi bakar as-siddiq وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قط ولا بخيل ولا سيء ملكة أخرجه الترمذي وصرفه حديثين وفي إسناده ضعف wannan hadisi duk da yana da rauni amma saboda samun shawahidu ga ɗaiɗaikun hukunce-hukuncen sai a ce duk kalimar da an ka ambata tana da wata ko ko akwai wani hadisi da ya gabgata ta ingantacce kan haka dai a sanadin hadisi da'ifi na amma a karatun matanin hadisi ya tabbata abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya rawaito shi wannan yana daga cikin hadisai duk da dai wannan da'ifi na amma irin hadisan da su addawa ya samu irin abubakar siddiq ko ba haka ba Ɗaiɗaiku na, kuma ba wai an tsere mai ga tara hadisai ba ba Abu Hurairah ya tara hadisai ba ba Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar da Aisha sun yi shi yawan ji ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba a'a sun yi shi samun dama na suwa'i saboda mi saboda bai dade ba bayan wucewar manzo shi ma ya rasu dudu duba wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara biyu da wata uku da kwana goma sha yayi to kaga duk lokacin nan kowa na nan duk sahabban suna nan wa aka faɗa ma kaga babu buƙatar ah, a ce ya yawaita hudin hadisi amma kaga waɗanda suka shekara arba'in hamsin baya ga annabi kaga an samu ai sababbin musulunta da yawa an samu ƴaƴa da jikoki sun bayyana waɗanda akwai bukata a karantar da su kaga nan samun damar kai karantarwa ta katasowa har ka wani abin da ka jiya kila mun fahimci wannan wa ana abi bakari ne siddiq radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة خب كو خب أنا تشوى خب خب wala bakhilun wala sayyi'ul malaka muna da bakhilu can mun yi magana kan bukhulu wannan can hadisin da ya gabata na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa khaslatan la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhul wa su'il khuluqi mun yi kama da shi duk da dai shi ma wance dan rauni to dai kalimar bakhilu ta shigo saboda haka biyu gare mu khabbun ko khibbun da sai mu ce shi anna 41 sannan sayyul malaka shi anna 42 la yadkhulul jannata khibbun mazambaci mazambaci bai shiga aljanna kalimar khibbu shi ya koma maimaito a cikin hadisi ingantacce wanda imam albani muhammad nasiruddin albani ya kawo shi a cikin silsila inganta shi sannan mai bugu yanan ko kasa kasa ya kawo shi mai ta hakikin dariqul janna fi a hadisin buguya ya hassa ya ya sahaha shi man khabbaba imra'ati rajulin khabbaba ina jin an san kalimar khabbaba dama khabbaba sai koma mai sai a ce khabbun ko khibbun zamba amma wace irin zamba akwai akola akwai khadi'atu zamba akwai yukhadi'una Allah walladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun akwai khilaba can cikin ciniki eh da yau idan kai ciniki fa qul la khilabata ko babu yaudara duka waɗannan ana amfani su wurare amma khabbun ga khibbun akasari wa da malaman luga suka cewa kuma wada hadisan suka ishara a zambatan mutum kakai ga iyali ne ga matan mutum ko ga mijinta kuma ba khiyana ba ba irin ka neme ta ba wani abu irin zina ko wani abu a'a ka sa gulma tsakaninsu don ka raba su irin ɗabi'a gada tsahin tsohi yi, tsakin mata ɗan shekara saba'in tamanin ko a ce wance uwar gulmata gidan kowa ta shiga aure na mutuwa kun san irin ƙauyuka akwai irin waɗannan tsofaffi ko har a ce wallahi in kai anniya tsohuwa kaza kata kakkai ta shiga gidanka akwai tsohuwar da an kai ba ma duk ɗanta in ya aure to bai wata yana mutuwa ɗanta ma tana kashe ma aure saboda ni saboda tsuri tsoma to wannan ka hore ma mace kunne mijinki bai miki kaza mijinki kaza maruwaci na ke kina zama haka da ragga eh a kwano abinci sai an auna miki ina ke ina kaza kaza kaza ga wance can mijinta ya kai ta makka wance kuma kujerar makka ya bata kujerar hajji ya bata wance ya buɗa mata wata sana'a to irin waɗannan ɗumumuwa shi ita ko sai ta hau to shi a khibbu to duk wanda ka wannan ɗabi'a shi la'i da kul jannata kaga ashe tsahin mata sun boni wannan ɗabi'a irin su ta hewa ga irin tsahi waɗanda ka shiga gidajen mutane su kwarmato kawai ehe, ko ko irin waɗannan yan hada aure su ma suna da wannan ɗabi'a ka sai matan da suka yi shahara ga hada aure to suna da certificate ta ɓata aure saboda ni saboda sana'a suka ci gaba a kashe wancan a ƙulla wancan in ka ce kana da ɗan mata an kai zugun an ka rasa da kawo ma ka ba da irin siffa wadda haka so a iske mai mai miji ta to sai an rabo ta da mijin don ka aure ta kai kawai sun yi a ce ma nawa za ka biya ina jin ba kusa irin haka nan yawwa in kana biyan maƙudan kuɗi to in Allah so ana hiddan ma wance kai faɗi ma wanda haka so ka ce matar wani to ana hiddan ma ita saboda ni saboda tsegumi duk wanda aka yi za a hisan ma ita kuma ka aure ta to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai wannan baya shiga aljanna kaga babban hadari na to shi ahibbu ba ya dawa ta ciniki ba ba ya dawa ta sana'a ba ba ya dawa ta mu'amala ba ba cin amana wannan shi ahibbu wajen iyali ya ka samu ne haka ma kai ma yanzu haka kai ma mutum sukan mata ta don ka raba su shi ma kai ma ka shiga ciki wajen mace ko dai wajen namiji la yadkhulul jannata khibbun wanda ka bata ma'aurata hikin aure ba ya shiga aljanna an gane ai wala sayyi'ul malaka haka nan shi kuma wanda adda iyali ko kuma wanda adda jama'a na biye da shi amma yana a tiritin nasu ba ta hanya mai kyau ba yana kuntata musu yana gallaza musu bai tausaya musu mai mummunan mulki to shi ko ba ya shiga aljanna wannan mun samu ɗabi'a ta arba'in da biyu kenan khibbun ɗabi'a ta arba'in da ɗaya sayi'ul ulmalaka ta arba'in da biyu duk da dai hadisin bai da ƙarfi sosai amma hukunce hukuncen sun tabbata a wasu hadisai sayi'ul ulmalaka ta tabbata sannan khibbun man khabbaba imra'ata rajulin ta tabbata hadisai ingantattu malam yace imamu tirmidhi ya ruwaito shi amma da shi ya kawo shi hadisi biyu ya kawo shi la yadkhulul jannata khibbun ya tsaya nan sannan kuma ya koma mai wani hadisi na gaba wala la yadkhul jannata bakhilun wala sayyul malaka haka ya kasa shi sai ya kawo mai namba ta 1947 na farko kenan mai bi mai na kamu ne ko na gaba gare 1964 a wurare daban-daban duk dai hadisin da yana da rauni ta hanyar sanadi tunda wanda a ciki farkadu ibnu yaquba as-sabahi a ciki malamai sun ce shi mutum da'ifi na ala kulli halin dai sanadin yana da rauni amma nassin ya tabbata har abu na gaba وعن انس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تسمع الحديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانف يوم القيامه يعني الرصاص اخرجه البخاري wani hadisi shi ma mai kama da wancan na amma yana tashi ma'ana wancan mun kace kattatun ba a ba a yi da kai ka zo ka dan kashe kunne ka jiya ko to abin da ya tsara wanga shi sai ka ɗauka ka kai ma wani to in ba ka kai ma wani fa kai ɗaya ka ji asirin mutum fa to ka da wanga hadisi wanda attahi shi ne Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Man Allah ya ce man tasamma wanda ya kashe kunne da ƙar yaji tasamma ta'azzama ta'allama an auna shi akan takallafa ya kallafa ma kai ne sai ya ji ana kashe murya ana kokari ana cewa iza gambu amma sai ya tsaya don ya ji kila ga to kaga tasamma haka bukhari ya eh, haka eh, wata ruwaya yanzu amma a cikin a cikin bukhari haka ruwaya abu dawud ta zo man a kula da kyau dan gyaran da zamu nan hadisin cewa man tasamma hadisa qaumin wa hum lahu karihun subbati udnayhi anuka anuku yawm alqiyama yani ar-rasas yace akhrajahu al-bukhari ko to bukhari wa da ya ruwaito shi manistama'a manistama'a to nan ya bambanci duk sauran bukhari ya ruwaito shi to amma wanga lafazi da malamin wani yace man tasamma'a har zuwa karshe shi kuma riwaya abu dawud da saboda haka hadisi Abu Dawud ya roto shi Bukhari ya roto shi kuma duka kusan iri guda dan bambanci wuri guda na Bukhari yace man istama'a Abu Dawud yace man tasamma'a na da bambanci to nan sai mu ce kun ku kula sosai malam ya dai wani abu kadan ko ya dan Bukhari da ya roto shi amma ya amfani da lafazin da ba na Bukhari ba akan wahani ya jingina Bukhari a fahimci wannan man tasamma wanda ya saurari hadisa kaunin labarin wasu mutane wahum lahu karihun alhali ba su son yaji har sun ɓoye, har sun shige wani wuri hakki na cewa wani taho aje taho kajiya an ka hita ba kuma kai an ka bari ba sun ka kawayanta can suna labari sai ka ɗauki buta babu inda za ka zaka tsari sai kusa da su kawai dun ɗaya ji labari ka sa kai ka dun ɗaya ya ji aka faɗi to duk wanda ya haka nan subba fi udnaihi aluku za a zuba masa darma cikin kunnaye na yau mulkiyama ranar kiyama rawi yace ya aini abin da yakan da anuku arrasasu darma kaga aljaza'u min jinsil amali ba dai kunne ya kasan yabi ba to za a dade kunnen ranar alkiyama kila fahimci wannan wannan warwato mun hadisi cikin sahabbai Abdullah bin Abbas ko sai ya ƙara fassara mana wani abu sai mun ka samu ƙarin bayani wancan hadisin da yake la yatanaja isnani duna wahidin ko mutum biyu muna mu uku to bai halatta in ce ma daya ba wani taho ka jiya ko eh eh sai ƙara sai wanda hadisi ya fassara muna wani mi amma mi an fassara da muna sa'idul maqabu sa'idul maqabu yace wata rana Abdullahi bin Abbas da shi da wani sun suna suna sun zauda suna magana su dai suna magana sai na taho sai ni tsaye kusa da su sai sun kai cis ka san haka akai ko kuna magana wanda ba ka su shikenan sai wani abokin kai taho saboda ɗaya rashin tarbiyya a gaisa kuma ya tsaya ba ka iya ce mai wuce magana muka yi kuma ba ka son kashe gaba biya barkata muku tsari ko ba haka ba in ya kacce wuce ya ji ba daɗi ko kuma ba ka iya ci gaba to ya ce wata rana abdullahi bin abbas na magana da shi da wani aboki ne sai ni zo mun ka gaisa sai ni tsaya sai abdullahi bin abbas ya shiri shirkwancin kwana ya bugan ga kirji ya ce ta hiba ba ka san annabi ya hana haka ba ya kaka tahowa ka tsaya kana son ka ji labarin mutane sai ƙara fassara muna sai malamai suka ce ashe illa din ana ku uku ka ce guda ya tafi amma yanzu in mun ka zo muna zane masallacin ko ko ina zanne da ni da wani muna zanne mun ga sallah da ni da liman muna dan kowa ya wace sai ka toɗe sai ka samu ri ka zanna to babu lahi kakka ji damu in muka ce ma wani tashi tunda ka ga ma ba mu ibn abbas ba ibn abbas bugu ne yayi ko ba haka ba saboda haka ana ce ma tashi in ka zo ka iske ana yi ba aikin ka na ana cewa wani ya hankuri ganawa kai. ya halatta yanzu kaga haka ba haushe ka ce ko mun dai karan kai ba ce cewa wani ya hankuri ganawa kai. to kan hadisin ga sai Abdullahi bin Abbas ne ya wannan kaga in har ya zan sun san da shi ya zo ya tsaya alhali ba su son ya jiya da shi abdullahi bin abbas ya hukai mai hukuncin to ina ga wanda ba a kosan da shi ba yana leƙe ko laɓe ta bayan ta bayan gambu ko ta bayan kofa anya ba helahi ba kaga ya helahi saboda musiba ta yawa don me don kuna waɗan abin da ma kila bai kamata ku waɗi ba kuma ba ku san yana nan ba dama dama shi yana gaba gare ku kuna iya kuna iya zaurance ko ku kama tsambarin magana wanda ku dai kun ka gane ko to in ba ku san yana nan ba Ka kaga al'amuru ashaddu shi yasa a kula ka a hada kan mutum ya taho ya iske mutane na zannan su su biyu suna labarin su ya ce kuma sai ya jiya a ce mai wani ya hankuri ya ce la ya tanada isnani duna wahid haka dai ce shi ya karanta hadisi Allah ya samu gane abu na gaba in jima ya ce akhrajahu al-bukhari adiba hadisin kasa masu tahqiqin sanin don mu ƙara samu wata fa'ida rawahu al-bukhari wa awwaluhu farkon hadisin man tahallama bi hulmin bidan min ha ba shi ba shi hankuri hu mawalki wanda ya kada ya kada makai ne ya yi ƙaryar mawalki shi ko ƙaryar mawalki ya kai don ɗaya ce bawan Allah ko ya ce ya mawalkin ya ga annabi ko ya ce ya mawalkin ya ta ka'aba ko ku ya ce a shi in an kaza ana labarin labari wance ba labarin ya mulkin kaza wanda ya ce ba labarin ce ba labari shi ko bai da wa shashi shi ma sai ya hodi wani ya ya mulki saboda haka duk wanda an kai sai ya ke eh, ya faɗi to wanda ya ƙaryan mafarki kuma lam yarahu bai ga mulkin ba yace ya gani kullifa an yi uqada na sha'iratin ranar kiyama Allah zai bashi punishment gwali gwali a ce sai ya kulla tsakanin shari'i da shari'i kwara gero guda biyu sai ya kulla su ba zai iya ba ko ba haka ba ma'ana za a sa shi aikin da bai da ihu game da shi alama ta ta azaba wanda kuma in bai iya ba Allah ya saka abin da za ba kai ba to ka san kuma abin da zai zama ko saboda haka ba a ƙaryar muhalki ko na sharholiyar duniya ko na duniya ko ka ce kayan mulkin zuwa kasuwa ka yi bare ka ce kayan mulkin wani abu na addini ko kayan mulkin annabi jumuta su ɗauka mai kirki ko kayan mulkin Allah ɗungurungun to kai anniya ehin manzo sallah sai ce kullifa an ya an ya aqida baina sha'irain walan yaf'al za a tilasta mai kulla tsakanin gero da gero bai ko iyawa ba fada kan hadisi ya ambaci hadisin har karshe wa za da cikin hadisin akwai karin wata fa'ida shi ma cikin hadisin annabi ya ce wa man sawwara surata duk wanda ya zana zane hoto yayi hoto drawing hoto na abu mai rai uzziba za a yi mai azaba wa kullifa an yansakha fiha za a tilasta mai ya busa mata rai ka san ko ta kai. bai ko iyawa ko busa bai ana ce mai azaba sai ka busa sai sadda ka busa azaba ka daukewa ka ko ba ta daukewa saboda haka mu kiyaye abinda sani ambata mu kiyaye da ƙaryar mawalki kak ka taba ƙaryar mawalki ka taba cewa kayan mawalki ka yi ba alhali kak yi babban babban babban laifi na fala kullu halin muna da ɗabi'a ta <clears throat> uku. أبو na وعن wa وعن anasin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa لمن شغله عيبه عن قلوب الناس أخرجه البزار بإسناد الحسن To, har yanzu dai malam yana cikin hudin a illoli, daga cikin illoli duk da wannan ba, muna ailisa hawa da shi kuma ba mu ailisa hawa da shi, Shi shine mi ne kula da aibubukan mutane kai kullum in kattar da kanka lahin kowa ha gani wani ga laihi ne wani ga duk wanda an ka faɗa mai sai ya ce to haka yake wallahi sai dai matsala ta kaza to duk wanda a haka nan to ya azama kai ne wata matsala saboda ni saboda al'amarin mutane ba ka iya mai ba kai ne ubangijinsu ba ba kai ne kiraman katibi na ba ba kai ne atidin raqiba to na banka da al'amarin su kai dai ka ji kanka jin kanka kula da kanka karatun aibubbakan kanka shi ka sa ka gyara shi yasa Sallah sallallahu alaihi wannan magana daga Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce tsuba aljanna ta tabbata duba sun ce daga dayyibuna duba ya tsalka kushi wannan mutune ya zammina mina tsayyibina ko kuma duba sun ka ce wai wani itti na cikin aljanna akwai duba shajaratun fil jannati duk da wani hadisi ya inganta da wannan cewa akwai shan fil jannati amma abin da san ce wai shin shi a fassara a nan ko ba shi a fassara a nan ba amma dai duba shatun fil jannati mutum zai yi ta yi shekara ɗari ba ta inuwar ta ba kamar da hadisi ya tabbatar to ko ita duba ka ce aljanna ta tabbata daɗi ni'ima ta tabbata ko ko ka ce duba inuwa aljanna ta tabbata shingawa liman shagalahu aibuhu an uyubin nasi ga duk wanda aibubbuka ne ko aibinsa ya ɗauke mai hankali bai ambaton na kowa sai nashi ya kula da kai ne ko labarin ka ci habawa ne ai an ka ci abu al'amari ai kowa na da laifi kai dai Allah ya rahama nasiri sai kashe maganan nan ko ba haka ba to irin wannan to ya ji daɗin rayuwa ta akhrajahu al-bazzaru bi isnadin hasanin ce kenan abin da aka so a nuna ma wanda ya kula da al'aibubbukan mutane bai da aibi bai da aiki sai wani aibin mutane to ka san la'aci ba ce mai duba kuma aka si za a samu ko ba haka ba kan haka kula da aibin mutane ɗaya yana daga cikin miyagun halaye kana isa shi na arba'in da hudu ko ko ka ɗauki na gaba shi na arba'in da hudu wa an bin umara وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيه لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله الثقات wannan hadisi ya hada guda biyu manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin Umar kamar yadda yace shi Abdullah bin Umar yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man ta'awama wanda ya rinka jin girman kai ne. ta'awama takabara tafa'ala wani abu na kakaji yana bunkuro ma sai ya girma daga izma na azma sai girma na bunƙurumai, mai ya ji shi wani abu yake fi nafsihi a rayuwa tai jin haka wa khatala sai ɗan yi kuri fi mishiyati wajen tahiya tai ta hanyar sakin hannu ko kaɗa ƙafa ko girgiza kai ko hura hanci ko ɗaga kai ya ɗan canza tahiya laqiya Allah wa huwa zai haɗu da Allah Allah na hushi kan shi ku koma amin hadin muslim wani hadin muslim na abubakar al-razairi shina cikin aibubbukan waɗanda ya ce su ulkhulki masu kai mutum wuta. Ya ce ni ce duk wanda cikin tahiya in ana group ƙoƙarin ya kai duk wanda zai dabara ya zai shi ya ce girman kai gare wanda a cikin mutane ƙoƙarin ya kai sauti ne ya bayyanuwa ya girman girman kai gare wanda a cikin mutane in an kace ya ɗara su ko a tuhwa ko a karatu ko a wani mulki ko a kuɗi daɗi zai ji yace ce to wannan alamar girman kai gare duka gaba ɗaya hori wanda ya ce a cikin jama'a wanda in an ka taho ba a fara da shi wajen gaisuwa ba ko an ba a yi mai gaisuwa ta musamman da ta tsara saura ba zai ji wani ɗan ɓacin rai ko rashin jin daɗi cikin rayuwar ce girman kai gare kuma yace Allah mudaukin sarki kuma baya so masu girman kai ko la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin Allah ya tsare mu saboda haka kakka ji wani abu ka ji wai kai ka ji wasu cikin rayuwarka hakka canza tahiya saboda fifikun da haka ji an gare ka kwayi haka laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban shassa kai ki ka da wanda ka taya. shassa malamai masu akhlaq was suluku sun ka ce kakka ari sautin wani kakka aure magana kakka are maganar wani kakka are tahiyar wani ita ka iwa da kake wa da Allah halitta ka a duk sa'ad da ka canza ta tahiyar ka da wa da Allah ka to akwai kibru cikin ka kila fahimta akwai wani abu da kaka bida mista kaka son ka zan irin wani in ba wani abu haka bida ba ita ka wa da Allah ya halicce ka shine me shine annoman suka ce hatta da manzo sallallahu alaihi wasallam bai canza dabi'a ce ba inda ya canza dabi'a ta ba a tuwa cikin mutane a cewa annabi cikin ku da kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yan ka to sai sun cewa annabi cikin ku ashe bai da wata ɗabi'a da ka bambanta hai da mutane shi yasa ibn albani muhammad nasir da albani a cikin jilbabul mar'atil muslima ya kawo inda ya kawo daga ɗabi'a sa tuwahi tuwahi wanda sun ka dace yace kakka sa tuwahin da sun ka bambanci al'ummarka wanda da ganin kasa su da al'ummar ka to ba saba sa su ba za a kama jibin ka daban yace kai ba wajen kyau ba ko wajen kazancewa ba ai so akai ka zama mutawassitun in aka gane ka ba a koma dibin ka saboda ka canza da su yace wajen kyansu ko wajen rashin kyansu kina fahimta ka san irin yanzu da sai wasa ragga sai a ce mai zahidi ko yace su an ne ba su shuhura in kana je ne ba su shuhura su asu ka sa ragga don a koma dibinka daga ba a ce don a ce ma Allah da damu da duniya ba wallahi babu ran da duniya to libasu shuhura na kila fahimta kamar da yanzu sai a yi ma ɗinkin da babu iri ne ko a yi ma nau'in tuwahin da babu irin su ko a yi ma style ɗin da babu iri ne ko a yi ma wani combination ka san wani combination ko two colors ko ko four color ko ba haka ba gaba da baya da gehe iri duk daban-daban riga ce gaba iri guda ba na ba illa kawai dai gari ya titi a ce shida da irin su to Allah ya tsare mu to duk wanda ya haka nan laqi Allah wa huwa alaihi ghadban zai hadu da Allah Allah na fushi da shi akhrajahu al-hakimu wa rijaluhu thiqatun sahihun in jamalan hadisi na gaba wa an sahih bin sa'd radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن وعن سهل بن سعد السائد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله يتي العجلة برندتي سور وش ساعة كاجن سور وش ساعة تو من الشيطان daga shaitan yake barin jiki akwai kalmomi guda hudu mu fahimce su sosai gehe da gehe da kashe jiki a tsere ma ka zan bundi ga aikin alkhairi shi aka ce ma budu budu kila an fahimta shi na mun sallah sai ce man abba bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu ko man ba'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu duk wanda aiki ne ya zanya mai da shi kutal shi annabundi bai yi hanzari ya cimma al'umma ba bai yi aikin da ka sa ya cikin al'umma ba to lam yusri'ihi nasabuhu zama ne dan wani ko dan dangi bai sa ya kai shi ko baba ne mujaddadi na ko baba ne annabi na wal kam kenan ko ko dan uwan annabi na ko jikan annabi na bale mujadd bale jikan mujaddadi bale jikan mala ko ba haka ba in dai amaluhu lam yusri in dai in dai ya samu butu to lam yusri'i ba nasabuhu kila fahimta wannan to mi an na sama shi kuma wanga shi an na kasa to na kolin koli wa shi ko wanda ba a so shine al'ajala kila fahimta gaggawa da wuce wuri da rashin kwanciyar hankali shi ko mina shefan shedan ya kawo ta to mi aka so to abinda aka so da eh, abinda aka so na tsakiya aka so shine at-ta'anni min Allah ko al-anatu ko kuma al-musara'a shi yasa Allah ka ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ko kuma sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard ko 'arduha ka 'ardi as-samawati wal ard ana musara'a fil khayr sannan ana at-ta'anni kila fahimta saboda haka al'ajala ba a son gaggawa ba a son wuce wuri malamai sai kokari su faɗi kamar misali ne da suka ce duk abin da za ka yi kamun aiki ne kamun lokaci ne yayi ajala aka ce mai saboda haka in harka ibada na muka ɗauki misali irin sallah irin azumi irin kaza irin kaza kayi abu kamun lokaci ne ajala na wasu suka ce ba shi ajala ba ni ajala la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi wuce Allah wuce manzon Allah shi aka ce ma'ajala duk abin da kamun Allah ya faɗi ko kamun ka san hukunci ne ka aiwatar shine al'adalatu duk abin da ya bijiro ma sai ka fara yi in ka ji ta ɓata sannan ka koma kana tambayar hukunci shine al'ajala العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حصل وعن عائشة رضي الله عنه وأن العجلة من الشيطان شيئا أربعين شدة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي سنده بعض wannan hadisi duk da malam ya ce da rauni amma muna da shawahidu shawahidu su ne ka nuna mana husnul khuluqi ko ko su'ul khuluqi husnul khuluqi kowa sun ana so ne ko to shawahidu na masu magana husnul khuluqi husnul khuluqi suna taimaka mu wannan hadisi sannan hadisan masu magana kan su'ul khuluqi mummunan hali don a nisance su ai da suna da yawa ko to su ma suna da wannan to amma abinda hadisin ya zo da wani hukunci daban kila shi ne aka magana ash-shu'um in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha kamar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shu'um shu'umci ni shi'umci ga ɗan adam ko ko ga gargajiyar mutum shumci wuri uku aka samu ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kore shi suka ce ana samun shumci ga gida ko suka ce ana samun shumci ga mace ko suka ce ana samun shumci ga adan hawa ko amma annabi ya kore shi yace shumci inda akwai shi na aka samu to bale babu shi a kula wancan hadisi da mutane sun kaza. annabi yana tabbatar da shi'unci ga mace yana tabbatar da shi'unci ga gida yana tabbatar da shi'unci ga abin hawa cewa da akwai shi da akwai da ana samu ne ga uku danga to male babu kaga kenan babu to tunda babu shi'umci shikenan babu shi'um babu wani abu babu wani abu wanda aka cewa in ka ga mutum da shi kakka zanna da shi kai goga malabu in ka gane kwashito kakka gamu da shi to kayan mu ya sa'a shin babu ba shi aka ce ma shi'umci ba eh ko abu ka bashi bai albarka shin akwai shi akwai wanda aka ce ma haka nan din manzo sallallahu ya ce a wannan yace ashu'umu in eh, ci in akwai shi din shu'umu su'ul khuluqi mugun hali shi ashu'umu mugun hali shin kana da dan wanda kakka zanna da shi kai goga ma in ka gane canza hanya to babu wanda ya kai mai su'ul khuluqi to mun san kuma husnul khuluqi ko to du'a khalaqu alhasana to opposite su kiyoshinsa su su da kuliki ƙarya na ciki riba na ciki annaimanci na ciki da duk abin da mun ka ambata saboda haka kenan mugun hali shi'umci na ciyo na mai rabu ciyo na da aka so in ka gama shi ka kauce mai in akwai shi'umci to shi a shi'umci amma babu shi'umci na halitta wai wanda aka ce an halicci da mutum da shi da ka haito gidanka kaddamu da shi to koma ran nan babu sa'a ka zaga suka cewa in ka yi tokar gamu da makaho in ka yi tokar gamu da wani in ka yi tokar gamu da wani abu a a wannan diyara ne canti na kuma Allah ba ya son wannan abu na gaba wa na bi darda wa an abi darda radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal la'ina la yakunu shufa'a wa la shuhada'a yawm al-qiyamah akhrajahu muslim wancan hadisi da mun kai na shi'umci su, ulkhuliki in mun kirga da shi sai mu ce muna da bakwai. wannan hadisin za mu karanta yanzu bai ba mu wani abu sabo ba na wani mugun hali abin da ya kara muna na hadarin mugun halin da mun ka sani wancan shine ne shine tsinuwa zagin mutane tsine mutane iba albarka alfashoshi to ma muna da shi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lil mu'mini bi ta'ani wala la'ani ko in mun yi wannan saboda haka mun san tsinuwa ba ta cikin harkar kirki suna cikin su'ul amma na hadisin abin da zai faɗa muna ƙarin aibi da haɗari da mugun hali da irin matsayinta ko a wajen ko a wajen Allah lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal la'anina yan tsinuwa masu zage zage masu alfasha wajen zagi la yakununa shufa'a ba su zamowa masu ceto ba a ba su ceto ceto wala shuhada ba su zama shuhada'u yawmal qiyamata ranar kiyama don hadisi ya tabbata kuma za mu cin mai hadisai da yawa za mu cin mai a cikin at-tauhidu wa isbatu sifatu rabbi azza wa jalla na ibnu khuzaima yayi babu kutun fi shafa'a ya magana shafa'a musbata da shafa'a manfiya da suwa ne ka shafa'a mala'iku Allah na shafa'a shi karan kai mala'iku suna shafa'a annaba suna shafa'a cikin annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da maqama Mahmud na shafa'a sannan ni sannan sahabbai suna shafa'a sannan sauran mu'minai suna shafa'a inda sun ka cika sharuɗa to koda to kai duk wanda kali la'anta to bai cikin waɗanda ka shafa'a in ka ce shufa'a ka ce jam'i na na shafi'u kila an jam'i na shafi'u jam'i na shafi'u mai neman ceto to ba su cikin waɗanda aka ba ceto kila an fahimta eh kenan ba to kuma ai haka na tunda ni tunda ai laysa lil mu'min ani wala la'ani to ai ko ba mai ceto in ba mu'minu ba eh ga kenan an kore ma bai ceto saboda haka ashe in har yazzan zan la'anta ko tsinuwa tana cire ka cikin waɗanda aka tsaran su ceci ƴan uwansu to ai ka ga la'anta ko mugun halila. an fahimci wannan sannan kalimar wala shuhada'a to ita tana dan fassara biyu zuwa uku don tana dan waya fassara sai mun gano mi a mufradinta zun shuhada a jam'ina mi a mufradi shahidu ko shahidu shahidu jam'i ne shahidu mai shaidu ko eh mi a jam'i ne shuhada'u sai in zo bi arba'atu shuhada shuhada'u mai mai mai masu shaidu sannan ni sannan shahidu shahidi shahidu wanda ya shahada shi ma jirgi ne shuhada'u an fahimta to shuhada'u wani aka nihi shin ba su ba su shahidai Allah bai bai ba su sa'a su yi shahada yi e, wasu fassara haka sun ce jam'u shahidi duk wanda ka miyagun maganganu to Allah bai ba shi shahada kaga ashe babban haɗari na irin shahadar gada aka dawa wal mai tsada a cikin yanzu kai baka sha baka sha zama shi shahidi ba sai ka mutu fil mu'taraki ba ko ai ashuhada suna da yawa akwai ashuhada wa kamsatu akwai ashuhada wa sab'atu sannan akwai wanda ya tuye bude kofa kowa na iya shiga shine ni wa shine wanda ya roki Allah ya bashi shahada duk wanda ya roki Allah ya bashi shahada manzo sallallahu alaihi Allah zai kai shi matakin shuhada ko da bisa shahada ya mutu to kaga ashe kenan duk wanda ka la'antuwa shi ko bai samu wannan matsayi wannan position wannan mukami bai da shi ashe kaga ashe tsinuwa babban hadari ta ba ka samun shahada kuma ba ka shiga cikin su ashe babban hadari na ko kuma zan shuhada umma in ka ce ma ah, ma shaidu ba a samu ashe to ne ma shaidu ranar alkiyama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gargaru sahabbai da wanda sun ka ga hanyar su su ne za su rinka shaidu shaidu na raba gardama tsakanin annaba da mabiyansu tsakanin annabi nuhu da mabiyanai in suna takaddama mutanen annabi nuhu suna cewa Allah bai faɗa muna ba annabi nuhu ya ce na faɗa musu wa ai shaidu ka al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ashe wanda aka sa shaida wanda aka sashe da mine ne amintacce na yaddadde na ko to duk mai tsinuwa ba yaddadde na ba wajen Allah ba amintacce na ba wajen Allah shi yasa Allah bai bukata shaida ce kila an fahimta duk wanda an ka ɗauka ko a ce ma baka zama shahidi Allah ya rihe ma hanyar zama shahidi ko ko Allah ya ce bai bukata ka bai yadda da kai ba bai amince ma ba to kasa akwai hadari ehe kenan kaga baka cikin hanyar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda suka imani da annabi al'umma annabi Muhammad nan da aka yabo baka cikin su a fahimci wannan sosai da wannan sai sun ka ce to a to kenan in dai har lahira Allah bai karɓa shaida ta in mun yarda to nan mu muna karɓa shaida ta sai mu karɓi tashi wanda Allah bai son shaida ta sai mu karɓi tashi saboda haka an kai mu to an kai ka kotu an ce za a ce ba kai ba abokin jihar kacce yana da shaida an ka ce an kawo gawa ne da wani su ashe dunai to kai wani sun da gawa ne gawa wani ce ya ce i eh, to ran kai na yadda amma ni bai da su ba don ka san da mai aka kawo ma shaidan an ka za shaidu sai ka sai an baka dama kai ne ko kai tadriji ka yi su ko baka da su ba ke ban yadda da su ba saboda ni saboda kowa sai yan mutane na kowa san dan bacin ashar na kowa ya san ba su da kunya in miliyan ka aje mai yayi magana awa guda bai gantsi ba bai baishin ka ka sa kwanda haka ne in ka aje mai miliyan a yi labarin minti 30 a tashi in dai bai alfasha ba ana ba shi su to baishin su to ka ce to wala baka da shi ba saboda ni saboda an san da alfasha na babu maganar da bai faɗi duk a sharko wace cewa kama ina da ba ya faɗi a faɗa mai faɗi saboda haka ba ka yarda da shi saboda ni saboda ko Allah bai so shaida ta tun da ban Allah bai son shi da ta ni ni na son tashi kaga ban son tashi to malamai sun ce shi a hikimar ibn ya kawo shi anan to ala kulli halin in an sa ta anan ko ba a sa ta anan ba shi dai Allah lahira bai bai sa shaida ko bai sa shi shaida ko bai karba ta a matsayin shahidi kaga duk matsala duk matsala ta Allah ya tsare abu na gaba malam yace hadisan akharajahu muslimun ga wani hadisi na amma mawdu'un na shi gaba ɗaya mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي وحسنه وسنده قتل zai yawa magana ko labari ko wani abu sai ya daɗi shi kyau a gane ya da duk an kai sai ya yi da duk an kai sai ya yiwu saboda ganin wannan abin yana gaggatuwa sai wasu mutane sai su dokai kamar nafsi akwai wani littafi laisa min aqwalin nabi sunan littafin kenan ba zan tukka annabi hadisai na waɗanda ba su da asali wajen zaman su hadisai amma sai a rinka waje ana dangana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ganin aka gaskiya al'amarin eh kamar irin wannan hadisi wanda mu karanta yanzu kamar irin alhadis da hadisin da albala'u muwakkalun bil mantiki ihin alkalamu muwakkalun bil mantiki kama irin hadisin nazafatu min al nazafatu imani kama irin hadisin udulu bil ilmi walu bil ko kama irin hadisin yawma sawmiku yawma yawma sawmiku yawma sha'rukum ko eh yawma yawma yawma sawmiku yawma sha'rukum saboda ganin ya tuka yawan zama daidai sai kaga kamar na ranar da duk kun ka fara ɗaukar azumi in ya kun ka ɗauki azumin ramadana yau ɗaya ga wata yau attanin an kai to in Allah ya so rallai ya zai zama attanin ko kulisa ko ba kulisa ba kamun a samu akasi kila sai an jera shekara biyar shidda bakwai tara ko goma can a samu wata rana ya zan ba haka ba to ganin haka yana daidai sai su aza hadisi na to da irin haka nan aka danganta hadisai ga wadanda ga manzo sallallahu alaihi wasallam ɗabi'a ta gudana al'ada ta gudana da duk kasoci mutane ga abu da duk kai dariyan mutum ga abu ka fallasa shi aibin jama'a sai Allah ya garace ka da shi kai ma sai Allah ya garace ka da shi shi yasa zai yawa ana samun mutane da yawa tsalkakakku mutanen kirki amma sun wada cin mutuncin wasu da kazufa ga wasu sai Allah ya garace su ga irin waɗannan abubuwa kai hannan kurkusa muna da irin su ko yau kan kama zargin mutum ga wani abin da ya kai in ba annaba sai haka muka mutu Allah garabe karshe to wannan da ganin yana yawaituwa yana yawaituwa sai ka aza hadisi na shina wa na bi wa an mu'ad ibn jabal anhu qal qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ayyara akahu bi dhanbi duwan da ya aibanta dan uwa ne da wani lahi da wani zunubi ya kama biyar da yana haka ya kai kai wani ya ce shi kaza haka wai aka yi kaza wai wani haka wa kanka za ka? haka ɗaya duka ne ta bata mai suna lam ya mutu hatta ya amala shi ko bai mutuwa sai Allah ya fa yayi wannan sai kan yawan faruwa shi kan yawan faruwa amma ba hadisi bane in dai kaga abin ya faru to sakamako na ko ba haka ba alhaki na ka dauka na wancan kai ko Allah ya darabe ka da shi amma ba don hadisin ya faɗi ba kila an fahimta kama albala'u muwakkalun bil mantiq shi ma ya cika yawan faruwa da dukkan kwaɗi wata magana su ya farma da dukkan kwaɗi wani abu su ya farma kamar wada wani mai hikima ka ba da labari ya ce wani ya al'adanci yaudara da ha'inci wai mu fahimtar albala'u muwakkalun bil mantiki yaudara iya da ha'inci ya ci bashin ka ko ya ci ma abu ya hana ma shikenan sai ya inda wani ya ce ranta mai bashi da niyyar bai da niyyar biya ya ce ran ba ka biya ni ya ce rana kaza ci to ya zani in ka gaban san ka ba ko kana bani wani alama ko kuwa na ce a ah, baka sani ba ni ma ɗan sanda nake kuma alhali ƙarya ta ya ce ni ɗan sanda na ka samu police station ta wuri kaza zan biya hakuɗinka da ka zo wurin nan ka ce wani ka faɗi mukamina na zan biya hakuɗinka shikenan sai wannan ya ja ga dan sanda na kuma wuri kaza ka aiki sai na sai ya bashi ashe da shi da sandan ba su da ko kusanci ko alama bai san ma inda aka rika ta ba ƙarya ta yi don ya dan faru shikenan kuma sai haka ko ta yiwu yau da gobe yau da gobe watannin da ɗauka ranan nan ta yi wadda ya ce police station ya ashe kuɗi ne sai Allah ya kaddaro ma wannan ran nan sai ya yi sata sai haka mashi kashe shi police station yana zuwa police station ya ya gaisuwa ya ce wane ka bida an ka ce wane wace wane ce wani wani dan sanda mai suna wane mai wani sun ka ce ba mu da shi wurin da ya ce a ah, ya ce ba in samai na kuma yau ya bani rana yau an kai shu an ka ce to wasu sunan nan wanda ka faɗi to mu barawa da yadda wannan suna nan bari mu hissan ma shi da ko shi na ko da an kai ce ah, wallahi shi na ko shi na ko ashe ka ga maganan nan da yayi a zo police station an ansa sai ta farmai albala'u muwakkalun bil mantiki sai ta farmai shi sai an ka ce to plus karaji kenan ka sata da jin bashi saboda haka duk abin da za kai kakka hurta wani abin aiki gare ka dun wadi a gaggata ka dun a gaggata ka ka shiri kwancin kwana ka ratsa wani abu mai hadari ga rayuwarka wai duk mutane su yadda da kai in kai haka albala'u muwakkalun bil mantiki bala'in an aza shi bisa harshe kana faɗi shi yasa mata ka cewa to ka a game yan amin ko yawwa ka su ka ce ka kamu gari ka a game yan amin a faɗi ka game yan amin to a kiyaye Allah ya kiyashe mu to irin waɗanga na'am kyau <laughs> amma kama kallawa kila ba a jinka ko ka waɗa mana ga lasfika rijiya ba <laughs> to to kaji ba ni man wada mana irin wanga albala a muwakkalin bil mandaki shi wanga yace azari zari an kai shi kirani aka yi ne a ce mai wani sai dubu ta ta har daɗi ya kaji to ko Allah ya gwada mai <laughs> Allah ya gwada mai a ran nan sai fada rijiya <laughs> sai da dubu ko ta taru bisa gara alhaji eh yawa kamata dido ta dana jazakallahu khairan shi ma kaga ba hadisi na ba amma mutane suna ya tayawan hadi ne kamata dino to dano wa bi kailan ladhi kilta kutani? <laughs> wa da mai makutan Allah hadisi ka shi hadisi <laughs> Allah ya tsari to irin haka nan shi sa a karanci abu ga masu shi yan hadisi na abu ga malaman hadisi duk abin da ilimi a ba da shi ga masu shi dai idza wasida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a mala akarwa kallah shi gaba ga wani hadisi nan shi ta alhamdulillah shi na da karhi hasali ma hasanun na muna amman ɗabi'a muna yanta ba mu ɗauke ta komai ba haɗa idan mu ji mu sarara mu jiya وعن بهز بن حكيم رضي الله عنه an أبيه an جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي wannan ya haɗa abu biyu ciki akwai 'yar ƙarya ko musosu ƙarya to an ba ƙaryan muka magana ba yau ƙarya mai manufa ko ashe ƙarya mai manufa in ba uku ba ba su halatta ba ƙarya uku ta an ka halatta ma ƙarya yaƙi ƙarya shiryawa tsakanin mutum biyu ƙarya ta waskewa da namiji zai wa mata ta yi ko ba haka ba ko mata ta wa mijinta shi ita ma na ce ta waskewa don a kula shiga ma'azak mawaya ba haka ɗaya babu li babu la baka shara mata ƙarya ko ba haka ba a'a ganin kai aure zai ɓaci ganin kai lahi zai za ka yi lahi, wanda za a kai inda abin bai gyaruwa sai ka ɗanye ƙarya ko ba haka ba ta yawa dun ka sanya mata rayuwarta a shirya a ga eh to irin wannan kaga babu illa to uku dan ga ba su illa amma duk wata manufa gare ka to ba a ƙarya daga cikin miyagun manufa kai ƙarya kai don ka ba mutane dariya don ka ba da dariya kai sana'a ba da dariya komodiyan ko sana'a ba da haka zai zanna ya ta ba da labari don a yi ta karkatar dariya dariya buhu buhu da wanda ɗauke yanzu kaga an an maida shi sana'a ko ba haka ba biya aka yi shi da aka yi ka biya ka zo ka yi ta dariya wai a yi ta yi wai ka yi ta dariya kawai ka biya ɗari biyar ko dubu ko dubu ɗaya ko ɗari biyu wai a baka dariya saboda ɗaya kana mahaukaci ko ba haka ba su kana mahaukaci to kai ya za a baka dariya eh, ya za a yi irin wanda a cikin matsalolin duniyar ga irin wanda bala'uka ai kamar mai da zuriya ce na ce ina ni ina dariya ban ketare sirati ba eh ina ni ina dariya ban ji na tsallake sirati ka san ku haka nan na to haka dai to annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in jabaha ibn hakim an abihi an jaddi hadisi ne hasanun qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wailul lilladhi yuhaddithu bon ya tabbata ga mai bada labari fa ya kaji mu sai sa ƙarya yayi ƙarya liyu zai sai ka bihil qauma dun ya ba mutane dariya labari zai sai sa ƙarya ciki duk in bai sa ƙarya ba bai daɗi ko bai daɗin da aka dariya sai ya ittafa ƙarya shafa labari shi ne kenan to ban ya tabbata kai akula fa yakadhiba akula fa yakadhiba liyudhika bihil qauma yayi ƙarya dun ya sa mutane dariya akula yadda dama dai mun san matsayinta to ƙari dun ya sa mutane dariya babban bala'i na an fahimta amma in kayi dun ka sa mutane dariya ba ƙarya kai ba bai ciki musamman in zai kawo raha kamar hadisin hadisin Umar bin Khattabi radiyallahu anhu yace wata rana a abuwa sun yi mana yawa sai ni da abokina sai mun kasa munawala ni an munawala ba mu da abinci zamu dole sai an ta kasuwa an yi sana'a ayi ta kiyo sai muka ce ma abokiya to wani kaji kiyo ka da raƙumma na mu haɗa su wuri guda kaga yau ka ce kai kiyo ranar da ka ce kiyo sai in ce wajen annabi in saurari karatu in ka dawo da daddare sai in ma kai ko gobe sai in ce kiyo kai ka wajen annabi in ka dawo ni kuma sai ka min bita an gane haka to ran da bai zo ba shi Umar bin Khattab ya dawo yana dawo sai wanga da ya zo karatu ya ce Umar wallahi ta hawar gidan wannan Gacce ne yace wallahi annabi ya saki mata ne na ji labari duk annabi ya saki iyali ne ta jin kusan hadisi shi labari dan kwam ashe wani abu ko an kai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na dan dai irin harkan mata sun sun dan saka zo sallallahu alaihi wasallam a birki game da yawan kyautar da ya kai to ta yawa hasu ba samu ehe a yi ta kyauta a yi ta kyauta shi ba Allah yawa shi Allah ya kyautar da yake kowa ya ana taba mutane ana taba mutane annan annabi kai baka ka diba ka aje majira eh a ce kowa an ka samu a taba mutane to shi na gaskiya yanzu sun an ka fa samu a fara san musu nasu to ita da jima annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai Umar na jin haka to bai zo karatu ba yana jin haka to iya tana cikin kusan Hafsa kawai sai tashi yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya zo kuma sai ya gidan annabi waje ga hadawa nan sun yi cirko cirko kowa ya bugun ya ba duka bai ga annabi annabi na ciki sai fada tunda iyaka yana ci ko da ya shiga sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata ne sun kewaye shi ana dibe an kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam su hawa sai su yawa ba <laughs> kaga ko kai ka an kawo annabi haka bale kai bale ka ce ni aka ware ni ko yawa kaga baka isa ba kai din wa yawwa sai ga annabi ga hajjin cire ya mirtid da fuska suna dumuma umar na shigowa da yake suna tsoro ne sai kowace ta kama bakinta a umar nan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam umar umar ko shedan na tsoronka <laughs> ko tsoron sun kama bakin su wallan yanzu wallan don shina ya bugawa annabi aka ware ni <laughs> sai ya zanna an yi shiru annabi ya yi shiru mata sun yi shiru shi ko bai san wanda zai ce ba an ka zanna zugun ya rasa wanda zai yi kuma ya ga bai dace bai tambaya annabi ka tafi matan ka ko wani abu kaga tambaya asiri iyalin gidan annabi ka tambaya haka ya rasa wanda zai yi to sai tuna shi ma har yanzu ba ya je ko shekaran je sun yi haka da mata ce sai ce annabi wani baka wani labari to shi mu shahidi ya ce wai shekaran jiya wai zan hito gida wai wanke wata karan wai ta rike wai mata kuɗin ce wani kuma haka an kai ba kada ta ba ni ni ta bari in wuce tattare ta ce wallahi kuma ya rasu da ka san da abubuwa suke babu harkokin ga babu gaba babu baya wai lalle lalle ban yi ta gida sai na aje wani abu ni shirshir kwancin kwana nista ta nan <laughs> yana gwada wa annabi yace da nan matse ta ta buga kallowa <laughs> na sake sai ta ruga rubudu sai annabi ya kyarkace da dariya to ga ya sa annabi dariya to gani annabi ya dariya shikenan sai da dadi ya shiga cikin labari ce wallahi ya rasulullahi na ga wani abu kamar yana son ya faru annabi ka tuna ka tuna wani abu lokacin da muna makka to Allah ba mu yi karfin matan mu ba wacce mu don ka san dan Madina na to dan Makka na tursatawa ko yanzu ka san Balarabe Makka bai karɓa uzuri ko balarabin madina ya yin hali ko yanzu ka tuna lokacin da muna makka mace ta isa muna wani rena wayo amma yanzu mun tashi mun yi hijira sun gamu da yan matan madina sun hore musu kunnuwa har suna sauraren su wai yanzu mace ka rike kanki ta ba ku dince wani sai annabi ce wallahi to shi na suka faɗi ga shi suna sai la sai sai kalla ba ne ko ran da ya harare su sai kwace sai ta shige dakin ta Umar kenan ko wace ta ta yi aiki sai aya ta sauka mhm. aya ta sauka ga manzo sallah sallah. wasallam ya nisa annabi in kuntunna turidna zinatin hayatar duniya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ya ku annabi faɗa musu mata annabi ya ku mata annabi ku shigo ku taho ku jiya in dai rayuwar duniya kuka so da daɗin duniya a samu ganima a samu fayu, a raba a baku haka kuka so fata a tukutahu umatti kunna wa usarrihu kunna in saki kowa ta koma gidansu ta zan kamar da kowa ka zama ko ba haka ba ya kawo sai a ce a kai masa habiya wanci ba mata annabi ba ko ba haka ba sai ku zan kama sauran matan sahabbai kowa a sake da ta yi gidansu ya an ka taho wannan tana da hakki a kai mata matsayin sahabiyata ko matsayin ta halarci yaki ehe eh, kunna ne kunna sarahan jamila in ko kuna son to har dai karshen akan mu ci gaba da wannan abin da to shikenan sun ka sun ka ce wallahi mun zaɓi Allah da manzon Allah sai mu tuna kan mutu abin da nake so in kawo ka ganan Umar ya yi kokari ya daɗa ramon sallallahu alaihi wasallam ta bashi labarin tabbatacce ko din ya samu raha ya samu wurin shiga don a dan taso da baton din ya samu maslaha ta gyara ko shi yasa a kula nan illa anan cewa fa yakazibu sai ya sa ƙarya ita illa a kula sosai yawa amma in ka ga mutum murkin ya cika murtun da fuska iyalin mutum sun bata mare ya yi ta huci an yi bashi hankuri har an gari to ka taho to sai ka dan ƙare ta kwana ka yi kamar baka san da wannan ba sai ka ta taso mai da labari to sun da kuna firamare na ban dariya ko ko ko da kuna sakandiri ko ko da kun ka zo wuri kaza ya sha mari ya yi tuna da shi sai dariya ko ba haka ba ehin sai ya tuna da shi sai dariya sai ya dariya sai a sai labari ta nan Allah ya samu gani abu na gaba an anas ne akhraju salasa wa isnadu qawiyyun dabi'a yin ƙarya don ka sa mutane dariya ba ta da ita ta takwas malam tun haye muna وعن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كفارة من ارتبته أن تستغفر له رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف wannan hadisi shi ma mawdu'un na ba hujja da shi Anas bin malikin ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaratu man tabta kafara wanda ka gibata ka giban mutum to matsala kuma yanzu ka ji wa'azi ka ji giba bai da kyau to da za ka yi ka ce ka roƙa gahara sai an ka ce aya cika aya rasu ya baka sani da awani ne ya ka ce wani shin wai na wani an ka ce aya rasu bara to ya za ka yi da tsakanin ka da shi tun da giba na inda ma dukiya ta kai mai ne ko ko masu gado ne a cin suna ne na ya za ka yi sai aka ce an tafa gafiyar laukarin ka rinka roƙa mai ka rinka mai gifari to da abin ya tabbata da haka yi to abin bai tabbata ba hadisi na mawdu'in rawal harisu ibn abi usama bi sanadin dhaif shi yasa da albani ya zo kan wannan yace hadisin bai tabbata ba ne ya zo da wannan magana a cikin Riyadu Sali na wanda ya sharhin Riyadu Sali Usaini ya ce bai tabbata ba amma yace muna iya hidda wani abu daga ciki illa dai alama dai kai ta tuba kai kai ta tuba kila la Allah Allah ya ji kanka gaba Allah ya tafabbal ya dauki nauyin dauke ma wannan al'amari sai ka tuba tawbatan nan subhan illa ta hamsin ta arba'in da tara da hamsin wa an aisha radiyallahu anha وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخفيف وقائم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزالت أبغض الرجال cikin mutane wanda Allah ya kyama wanda Allah ya ki ilallahi zuwa ga Allah al'aladdu mai nacewa wajen jayayya aladdu daga ludayyuna abinda an ludayyu gaba gulbi biyu idan ga gulbi ko ƙarama. bank na gulbi gehen ga da gehen ga shi allo da yi to wa in idan idan idan wanda ka su ko ku wanda ka iyo ya fada ruwa ya iyo ya iyo ya taɓa wancan gehe sannan ya zuwa ta kuna kila an fahimta sai a ce mi al'aladdu mai taɓin bangare biyu to ana sa ta ga jayayya ko gardama wanda in ka ce kaza yayi kaza in ka biyo ne ya hito na mugun gardama gare bai taba yadda ya faɗi a yi ta yi in dai yi aka yi to tun ta ta waɗa ta wallahi sai dai a yi ta an bai da ya ko ta bayyana gare ya gane kuma ya gane ba daidai ba amma bai da ya waɗi sai ya zami al'alat ya bina in ka hito nan ya hito nan in ka hito nan ya hito nan a dai tashi baram baram to amma zo sallah ya ce mafi kama wajen Allah al'alat naci wajen gardama riƙe gardama rashin saki wajen gardama ko ta bayyana gaskiya al'alat alhasim shi ko wanda ka husuma ko ka jaya ga mutum ta har abada shi kuma husuma an gwamaya su saboda mai yawa ta suka tahiya da gardama ta shiga kuma kowa kisan mu kisa kan mu wani to kiya za ta shiga za a tashi baran baran a tashi don ka su baci to tunda da kun ba mai sakan mu wani to kaga babu sadda aka shiryawa to al'anat al-khasim al-khasimu shadidul husumati to waɗanga guda biyu matsananciyar gardama Allah ya so matsananciyar kiyayya Allah ya so matsananciyar gardama shi an arba'in da tara matsananciyar kusuma shi an na hamsin alhamdulillah ina da nan za mu sa insha Allah saura babi guda ko biyu mu karasa sai mu tashi na makarimul akhlaqi daga shi shi kenan sai na addu'o'i tambaya ce na sai na duba kamar a ranar kamar ɗaya muka samu zan duba ta daga ba sai a bashi amsa insha Allah kamar da bayani ya gabata shekaran da muka yi karaturan karatun kitabu tauhidi na roki yan uwa su taya mu dan uwa bawan Allah wanda muke tare da aka wa sihiri ko yana jin ambata wannan kuma kamar yadda ambata abin addu'a magani kuma mun san da haka nan lalle ai masa sihirin kuma sihirin ga alama ya yi aiki ka ga babu wani abu da za mu yi illa mun akwai hanyoyi da dama na addu'o'i na warware sihiri na kaza na kaza da matakan da shi zai ɗaukan makai ne an ba shi shawarwari na irin addu'i da matakan da zai ɗaukan makai ne na wannan sannan kuma ya roƙi yan uwa da Allah a faɗa musu su taya shi addu'a Allah shi hidda shi cikin wannan kangi shi warware mai wannan sihirin da aka yi mai shi ba shi lafiya a jiki ne shi ba shi nasara da duk abin da ya nufa ni alkhairi Allah ka cika masa duk abin da aka yi nihi na sharri gare shi ubangiji Allah ka warware shi ka mai da shi alkhairi dan uwa na san ba su mance ba su kara tahi da addu'a babu wani abu sai addu'a insha Allah wajazakumullahu khaira ko wani amana subha na'am to Allahu akbar ni sunan shi na san shi a shi ko malam muhammad mai taguwa yana ce akwai dan uwan karatunmu wanda Allah ya wace kawa nan gagi kila dai ko da ke bai bayanin da muka gane shi ba amma eh eh inda malam Musa yake zuwa ko ko malam da ko to ubangiji Allah shi gafarta mishi Allah sa ya huta Allah ya sa can tafi masana ko prof goram Allah ya mai karuwa ta da ya sa mashi sadiq ran juma'a da ta gabata ubangiji Allah raya Allah ya sa masa albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka